cewar jam'iyyar npp mai ci ta dace a kan tsayar da mataimakin shugaban ƙasa dr mahmudu bomiya da tsohon ministan cinikayya da masana'antu alan cirmantin a matsayin abokan takara a babban zaben ƙasa mai zuwa ra'ayi ne da aka gabatar tun shekarar da ta gabata wasu jigajigan jam'iyyar npp kamar tsohon shugaban jam'iyyar freddy blay da tsohon minista kuma daraktan sadarwa na na akomiya da mamban majalisar dattijai na jam'iyyar wato hakman usu ajiman da shugaban masu rinjaya majalisar dokoki na ƙasa osece sabon sabonsu suka bayyana wa kafofin labarai daban-daban ra'ayinsu kan cewa idan aka haɗa Dr. Mahmudu Bawumia da Allan Cirmantin suka zama abokan takara zai ƙara haɗa kan jam'iyyar kuma ya taimaka wajen samun nasara a zaben 2024. Dr. Bawumia ya kasance mataimakin shugaban ƙasa tun shekarar 2017 sannan kuma Mr. Allan Cirmantin ya yi takara da shugaba Akufo Ado har sau uku kafin ya lashe zaben 2016 suka ce 'yan takarar biyu da suka fito kudu da arewacin ƙasar sun cika sharuɗin shugaban shugabancin jam'iyyar wannan ra'ayin ya dace da na wasu mabobin sadarwar jam'iyyar idan har 'yan takarar sun amince da hakan ta musu bako jami'in sadarwa ne na jam'iyya mai ci wato npp wal gaskiya in wannan fe ya yi na support sosai saboda in wato aka fe suka samu suka fe na ce maka ya kawo unity ya gama kowa together kuma winning the 2024 election will be very very very very much easier for the npp party in dai har an samu eh, eh, tikitin baumia Baumia da Alan. Zuwaira Muhammad Bello ta ƙara muryarta ga hakan. Baumia Alan ticket, hai <laughs> na powerful ticket kenan. Eh mu duka muna fatan mu same shi haka nan. Wannan na ya zama like, you know, power bank kenan. Uh, with Biunga, INEC ko MPP endorse, har su duka suka yi suka fahimci juna suka amince kamar za yaka. Ai mu MPP mu huta kenan. Kamfe mu ma zai muna sauki ne. Alhaji Aliyu Kabi ya ce kamar da wuya amma idan aka samu hakan zai yi kyau shi hada su gaskiya zai yi wuya amma aka same shi zai zama plus ma party in terms of unity of purpose zai zama ko plus in terms of their vote da za su samu a waje gaskiya za su samu sai dai kamar yadda shugaban masu rinjayen majalisar dokoki ce men sabon su ya ce ya nemi ra'ayin dattijan jam'iyyar kamar tsohon shugaban kasa john ajakum kufo da tsohon shugaban ma'aikata a fadar shugaban kasa kwajo impiani kuma dukkansu sun nuna cewa gwanda a yi zaɓe kamar kamar yadda aka saba dimokuraɗiyance a zaɓi ɗan takarar shugaban ƙasa kuma shi ya zaɓi mataimakinsa wannan ra'ayin ya dace da na abdul majid musa mai shari'a kan harkokin siyasa yanzu haka da muke magana constitution su ya ce wanda ya yi nasara duka fatin ya bashi hanya ya je doko cikin fatin mutumin da yake so ya zama mai mataimaki domin shi ne zai zama president nan da yake tunanin shi da ababen da shi yake ga zai yi shi mataimakin da zai zo ya taimaka ne kawai to cikin garin ga kuma akwai eh, tarihi da yawa da ke gwada cewa kamar wanda shi yake maga kujera in dai ma ya zama president yawanci mataimakin shi kusan dan hamshin shata ne bai da hanya yawan su ababen da shi yake gani shi da abin da president ya ce shi zai aiki shi sa zai wuya baya ga Mahmudu Bawumiya da Alan Cirmantin akwai wasu da suka bayyana burinsu na shiga takarar kamar ministan gona Dr. Osu Afuriye da tsohon sakataren jam'iyyar kwabna a Japan da dan majalisa mai wakiltar mazabar Asin ta tsakiya Kennedy a Japan da tsohon ministan makamashi buwaci Ejako, Idris Abdullah Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.